والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم wata alama a gare su da take nuna kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki ita ce, wannan wata wanda muka ƙaddara masa masauki a kowane dare yana farawa ɗan ƙarami sannan ya girma sannan sai ya ƙanƙance har ya koma kamar nonon dabinon da ya karkace ya bushe wajen sirantarsa da sunkuyawarsa da fatsi fatsinsa da tsufansa